نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله لا زال حديثنا عن خطورة البدع ومحنة المسلمين منها وكان آخر ما وقفنا عليه من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أخرجه أصحاب السنن من حديث عبد الله من حديث معاوية بن أبي سفيان ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذه الأمة عن افتراق الأمم التي سبقتها فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن اليهود افترقوا على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النسارى على ثنتين وسبعين فرقة وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة قال كلها في النار إلا واحدة قالوا وما هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي أو قال هي الجماعة وقد أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربى أمته على اتباع القرآن والاقتداء به في حياته هكذا عاش المسلمون الأوائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع رسول الله ثم بعده أبو بكر رضي الله عنه فكان كلمة الاتفاق بين المسلمين جميعا واتفق المسلمون على إمامته وأفضليته فصار بهم أبو بكر رضي الله عنه سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم جاء بعده عمر فكان كسابقيه سار على ما سار عليه واتفقت الأمة على إمامته وعلى خلافته فلما قتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وانكسر باب وانكسر الباب بدأت الفتن تظهر ثم كانت خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه فصار عثمان سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فكانت خلافته محل اتفاق الأمة فلم تبدر بوادر الفتن في ستة أعوام من خلافته, من خلافته رضي الله عنه ثم في الستة الأخيرة من خلافته بدأت الفتن تظهر وبدأت بعض النابتة الذين خرجوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانشقوا عن, وانشقوا عن الأمة وشقوا عسى الطاعة يتزعمهم عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسلم نفاقا فبدأ يبث الفتن ويظهرها في الأمة تحت عباءة محبة آل البيت وإظهار فضلهم ومعاداة, أعدائهم حتى خرجوا على الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وقتلوه فمات شهيدا ومنذ ذلك الوقت بدأت البدع تظهر ثم كانت فتنة الخوارج الذين خرجوا على الأمة وكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل وكفروا المسلمين جميعا إلا من كان معهم وتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا يقرؤون القرآن لكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجاوز حناجرهم فخرجوا على الأمة وقاتلوا الأمة وبدأوا يقتلون من من المسلمين من لم يكن معهم على منهاجهم فقتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت وقتلوا معه سريته وما في بطنها فقاتلهم علي رضي الله عنه بالنهروان منفذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتالهم فقتلهم فقاتلهم فقتل كثيرا منهم ثم حارب بعضهم ثم بعد ذلك توالت البدع تظهر في الأمة ظهرت بدعة التشيع يتزعمها اليهودي عبد الله بن سبأ فبدأ ينشر مقولة إن علي رضي الله عنه قد أوصي له أوصى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلافة وأنه خير من أبي بكر وعمر وعثمان ثم بعد ذلك غالى في بدعته فزعم أن علي رضي الله عنه نبي أوحى إليه ثم غلا غلوا أشد فزعم عنا عليا رضي الله عنه إله فقتل علي رضي الله عنه غاليتهم وهرب عبد الله بن سبأ ثم توالت البدع تظهر في أواخر الصحابة بدأت ظهرت بدعة القدرية الذين ينفون القدر ويقولون إن الأمر ألف وكان, وكان زعيمهم ذاك الوقت هو معبد معبد ابن عبد الله الجهني الذي خرج بهذه المقولة الزائفة والتي تخالف ما أخبر به سبحانه وتعالى من القدر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أركان الإيمان وأن من جملتها الإيمان بالقدر خيره وشره فبدأوا ينشرون هذه البدع بين الأمة ثم توالت الأمور ففي المئة الثانية ظهرت بدعة المعتزلة الذين يقولون بأن العاصي بأن المسلم العاصي لا يسمى مؤمنا ولا يسمى كافرا بل هو بمنزلة بين المنزلتين لا هو مؤمن ولا هو كافر لكن إذا مات على معصيته ولم يتب يكون من أهل النار خالدا مخلدا فيها فخالفوا بذلك إجماع الأمة وخالفوا بذلك كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة ثم ظهرت بدعة المرجئة وهكذا توالت البدع بدعة بعد أخرى تظهر تقوى حينا وتضعف حينا ومن ثم كان لا بد لأئمة هذا هذا هذه الأمة وعلمائها أن يتصدوا لهذه البدع لأنها تناقض تناقض التجرد اتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتناقض سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فمن ثم كانت أقوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في محاربة البدع والتحذير منها ودعوة المسلمين إلى العودة إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فنحن من على هذا المنبر سنقف على نبذة من أقوال هؤلاء الصحابة الأجلة في محاربة البدع وتحذير المسلمين منها من ذلك ما أخرجه الإمام أبو داود وعبد الرزاق في المسنف والآجر في كتاب الشريعة والدارمي في السنن وغيرهم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والكافر حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر فيوشك أن يقول قائل ما للناس لا يتبعونني وقد قرأت القرآن وما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله واحذروا زيغة الحكيم فإن الشيطان فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلاله على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق فقال له يزيد بن عميرة قلت لمعاذ ما يدريني يرحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق قال بنا اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه ولا يثنينك ذلك عنه فإنه لعله لعل أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته فإن للحق نورا وأخرج ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن أخذتم يمينا أو شمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والتبدع أخرجه ابن وضاح وأخرج ابن وضاح أيضا والمروزي في كتاب السنة والطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في شعب الإيمان والدارمي وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعنه أيضا قال الاقتداء في السنة خير من الاجتهاد في البدع أخرجه المروزي في السنة والبيهقي في السنن والحاكم في مستدركه وغيرهم ويروى نحوه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وأخرج الدارمي في سننه عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاء أبو موسى فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن قلنا لا قلنا لا بعد فجلس ثم بعد ذلك خرج عبد الله بن مسعود فلما خرج قمنا إليه فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا قال فما هو قال إن عشت فستراه قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون السلام في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة ويقول سبحوا مئة فيسبحون مئة قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الرحمن حسن نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وهذه ثيابه لم تبلى وآلهته لم تكسر والله والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هدى إنكم لعلى ملة هي هدى من ملة محرية هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو مفتتح باب ضلالة قالوا والله يا أعباء عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال كم من مريد للخير لم يصيب ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا حديثا إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو قال تراقيهم ويم الله ما أدري لعل أكثركم منهم ثم تولى عنهم فقال أمر بن سلمة رعينا آمة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان هذه جزء هذا جزء من أقوال هؤلاء السلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التحذير من البدع وللخطبة بقية إن شاء الله وللخطبة بقية إن شاء الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabi muhammad sallallahu alaihi da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa tashin alkiyama yan uwa musulmi hudubobinmu ba su gushe ba muna magana akan haɗarurrukan da ke cikin bid'o'i da kuma irin yadda allah subhanahu wata'ala ya jarrabi al'ummar musulmi da riko da bid'o'i da kaucewa sunnonin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda ya jefa al'ummar musulmi halin da take ciki a yau na kaskanci da wulakanci da cibaya babu shakka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gargadi wannan al'umma da ta gujewa dukkan wani abun fararre a addini ta yi riko da sunnarsa ta rike ta gangam kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mana cewa wannan al'umma za ta rarrabu kamar yadda al'ummomin da suka gabata suka rarrabu satin da ya gabata mun karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda abu huraira da mu'awiyat ibn abi sufyan suka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama inda yake cewa yahudawa sun karkasu gida saba'in da ɗaya sannan nasara su ma sun karkasu gida saba'in da biyu, ya ce wannan al'umma ita ma za ta karkasu saba'in da uku. ya ce dukkaninsu za su tafi wuta in ba ɗaya ba wato dukkaninsu sun cancanci ubangiji ya yi musu azaba ya kama su da laifinsu in banda ƙungiya ɗaya sabai suka ce wace ƙungiya ce annabi ya ce wanda suka tsaya a kan abin da nake kai ni da sahabbai na a yau a wata ruwayar annabi ya ce su ne jama'a wato wanda suke tare da jama'ar farko jama'ar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da atba'ut tabi'ina babu shakka wannan mu'jiza ce daga cikin mu'jizozin manzo sallallahu alaihi wa sallama da ya bada labarin yadda za a yi wa addini a yaga za a koma a zama kungiyoyin kungiyoyi kamar yadda abin ya tabbata bayansa annabi sallallahu alaihi ya tarbiyanci sahabbansa akan riko da alkur'ani da tsayawa akan koyarwarsa da koyarwar manzo sallallahu alaihi haka sahabbai suka rayu tare da annabi sallallahu alaihi yana ba su wannan tarbiyya kamar yadda muka yi bayani a hudubobin da suka gabata hakanan zamanin sayyidina abubakar al'umma ta ci gaba da rike wannan tafarki na manzo sallallahu alaihi wasallama ba a samu rarrabuwar kai ba ta fuskar fahimtar addini ta fuskar tsayawa akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama har ya koma ga Allah bayan sa sayyidina umar ya shi ma al'umma ta haɗu akan yi masa mubaya'a a matsayin khalifa na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama mutane suka ci gaba da yi masa biyayya shi kuma ya ci gaba da ɗora mutane akan tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da tafarkin abubakar radiyallahu ta'ala anhu bayan tafiyarsa kuma aka samu halifancin sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhu wanda shi ya fi kowannen su dadewa akan wannan kujera ta halifanci ya shekara goma sha biyu a shekararsa shida a shekarunsa shida na farko al'amura sun tafi kamar yadda ya kamata ba a samu hatsaniya ba ko rikice-rikice a cikin al'umma musulunci ya rika yaɗuwa aka kai shi ƙasashe daban-daban ya danna ya shiga kasashe masu yawa ya shiga kasashen yamma ya shigo kasashen afirka to ba a samu rarrabuwa ba ko kuma ba a samu shigowar wasu miyagun aƙidu cikin musulmi ba sai a cikin wato shekarunsa shida na ƙarshe a lokacin da wani mutum ana ce da shi abdullahi ɗan saba da yahudan yaman ne ya yi da'awar ya musulunta amma ya shigo musulunci ne da niyyar ya yi barna saboda haka ya fara shigowa da aƙidu da wasu maganganu miyagu wanda ya fara ta da hargitsi a cikin al'umma hargitsin da ya kai ga kashe sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhu a gidansa yana karatun alkur'ani da azumi a bakinsa ya yi shahada a shekara talatin da biyar tun daga nan kuma al'amura suka yi tun garin caɓewa na ali ya zo ya karbi ragaman shugabanci amma ya samu wasu abubuwa sun shigo a cikin al'umma wanda da babu su saboda haka waɗannan miyagu kuma suka ci gaba da yada barnarsu ƙarƙashin nuna soyayya ga iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da shi kansa ali abdullahi dan saba ya ci gaba da jagorancin wannan mummunar tafiya yana yada cewa sayyidina ali shi ne wanda aka yi masa wasici da ya zama khalifa bayan manzo sallallahu alaihi wa sallama shi aka yi masa wasici da ya zama khalifa wato sayyidina abubakar da umar da usman da suka gabace shi duk kwace suka yi amma ba cancanta suka yi ba saboda haka ya fara yada wannan daga nan kuma ya shiga yada zagin waɗannan bayan Allah da kuma kafirta su daga nan ya shiga cewa ma sayyidina ali shi karan kansa annabi ne ana masa wahayi daga nan abin ya ƙara gaba ya shiga cewa sai na ali shi kansa Allah ne sai na ali ya rika sa ana kamo masa su yana hura wuta yana kona su wanda abdullahi dan abbas ya kuma masa cewa da ina nan ba zan bari ka kona su ba saboda naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yu'azzibu bin nari illa rabbun nar Allah ubangijin wuta shi kadai ne yake azabar wuta sai ce da sai dai kai musu wani kisasi da da da takobi amma ba da wuta ba to daga lokacin ne abdullahi dan saba ganin haka ya gudu ya tafi ya koma ƙasar iraq a can wani gari da ake kira almada'i to amma duk da haka ya ci gaba da yaɗa ɓarnarsa a cikin lokacin khalifancin sayyidina ali sha'anin khawarij ya bayyana wanda dama annabi ya yi magana akan bayyanarsu to a lokacin khalifancin sayyidina ali suka bayyana bayan abin da ya faru na hargitsi wanda su waɗancan 'yan saba'iya su suka kawo shi suka dasa shi a cikin al'umma suka haɗa faɗa tsakanin ɓangaren na na aisha da zubairu ibn al'awwam da falha da kuma ɓangaren sayin na ali da jama'arsa a shekara ta 36 shekara ta 37 suka ta da wani hargitsi wanda ya yi sanadiyar wato rasuwar ko kuma mutuwar da dama aka yi rashe-rashe aka yi mace-mace tsakanin bangaren sayidina ali da kuma ɓangaren sayidina mu'awiyar jama'arsa daga baya aka ga cewa ya kamata a tsagaita wuta a tsaya a yi sulhu abinda su kuma ba so ba kenan sun so a ci gaba da zubar da jini cikin al'umma to daga nan suka ja daga suka ware suka ce to duk wanda ya yarda da wannan sulhu ya kafirta suka kafirta sayyidina ali da mutanansa suka kafirta muawiya da mutanansa suka kafirta ma dukkan wani wanda baya tare da su a aqidarsu su suka koma suna yaƙar musulmi ta bayan fage sai na ali alkawari tsakanin shi da su cewa ba zai taba su ba matukar ba su fara zubar da jini ba to sai da suka kashe abdullahi dan khabbab dan arak dan sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa sallama suka tare shi suka kashe shi kisa na gilla sannan suka kashe wato gasa da take tare da shi suka farka cikinta tana da ciki suka kashe dan da ke cikinta to daga nan sai na ali ya ce to wani abu naku ya wuce iyaka ya yaƙe su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a yaƙe su aka yaƙe su a shekara ta talatin da takwas a wani guri da ake kira na nahrawan inda aka kashe da dama daga cikin su wasu kuma suka gudu suka shiga uwa duniya inda suka yaɗu a duniya suka ci gaba da yaɗa akidun su to haka nan bidiyoyi suka fara bayyana wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam cewa za a karkasu za a zama kungiyoyi kungiyoyi kungiyoyi suka fara bayyana saboda haka nan ba da jimawa ba aka samu 'yan kadariya masu korewa Allah kaddara cewa komai ka gani a lokacin yake faruwa Allah bai san zai faru ba sayyidina Umar da sauran sahabbai suka ce wannan magana duk mai yin ta in yana nufin korewa Allah ilimi to babu shakka ya bar musulunci domin ya jefa Allah da jahilci suka karanta musu ayoyin Allah da hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama wani mutum da ake kira ma'abad ibn abdullahi juhani mutumin basra da ya yi ƙaura ya zo madina shi ya rika yaɗa wannan aƙida shi kuma aka samu ƙungiyar 'yan adariya sannan abu ya ci gaba a shekara cikin shekara 200 da wani abu aka samu bayyanar mu'tazilawa su ma waɗanda suke cewa duk mutumin da ya saba wa Allah to in ya shiga wuta ba zai fita ba a nan duniya kuma za a ce masa mumini ba shi ba mumini ba shi ba kafiri ba amma aka je lahira aka sashi a wuta har abada su ma suka ci gaba da yaɗa barnarsu karkashin jagorancin wani mutum da ake kira wasil ibn asa to haka nan ƙungiyoyi suka ci gaba da bayyana wanda wannan yana gaskata mu'jizar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da cewa sataftariqu hadhihi al-umma wannan al'ummar ma za a yi za su yi wa addini a yaga waɗanda za su tsaya su kafe akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na alqur'ani da abinda annabi ya zo da shi na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan su za su tsira su za su samu tsira a gurin Allah subhanahu wata'ala wannan ta sa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka rika tsawatarwa da jan kunne da jan kunne akan harkar bid'a da cewa dukkan wani abin da za a fito da shi sabo mutane suna cewa daga ina kuma wannan daga ina wannan to a guje shi akwai ruwaya da Abu Dawud yayi da Abdurrazzaq a cikin musannaf hakanan da ainihin ibn ah, jarir <clears throat> da ibn wadda sun ruwaito da addarimi daga mu'az ibn jabal mu'az ibn jabal yake cewa a nan gaba wasu fitintunu za su bayyana inda dukiya za ta yawaita a kuma buɗe alƙur'ani ya akuzuhul mu'min wal munafiq mumini ya karanta alƙur'ani munafiki ma ya karanta alƙur'ani mace da namiji yaro da babba bawa da ɗa kowa ya zanto zai iya ɗaukan alƙur'ani ya karanta ya ce to a daidai wannan lokacin wani zai karanta alƙur'ani yana kiran mutane zuwa ga alƙur'ani zuwa ga karantarwa alƙur'ani idan ya ga bai tara jama'a ba to sai ya fara cewa malin nasi la yattabi'una ne me yasa mutane sun kibi na wato na kasa tara mabiya alhalin wa qad qara'tu alqur'ana gashi kuma nima makarancin alqur'ani na san alqur'ani kuma gashi akan alƙur'ani nake kiransu ta yaya mutane ba za su bi ni ba cewa ma bi muttabi'i hatta abtadi hatta abtadi lahum ghayra to ko ba za su bi ni ba sai na kawo musu wata bid'a ba Alƙur'ani ba saboda haka sai ya ga cewa tunda bai tara mabiya ba bara ya kirkiri wata bid'a domin ya kafa wata kungiya akan wannan bid'ar ya samu mabiya mu'azib bin jabal radiyallahu anhu ce, fa iyyakum wa mubtadi'a to ina gargadin ku ku nisanci dukkan wani abin da aka kirkira domin duk abin da aka kirkira bata ne yace wahdaru zaiqatal hakim sannan ku guji tabewar ko zamewar mutum mai fasaha mutum mai hikima mutum mai iya magana mutum mai iya magana in ya zame to babu shakka zai ja mutane da dama akan wannan zamewar tata yana faɗar maganganu masu kyau masu daɗin ji mutane suna karɓa to in Allah subhanahu wata'ala bai so shi da rahama ba ya zame to babu shakka ba zai zame shi kadai ba yace fa inna shaytana qad yaqulu kalimatu dalala ala lisan al shaytan na iya fadar kalma ta bacewa akan harshen mutum mai hikima sai shaytan yayi amfani da ainihin san zuciyar wannan mutum sai ya jefa masa kalma ta bata a harshen sa, shi kuma ya fito yana faɗawa wa mutane a lokacin da munafiki kuma zai iya faɗar kalma ta gaskiya to shine yazid ibn amira ɗaya daga cikin almajiran mu'azu ibn jabal ya ce to yaya zan yi in gane lokacin da mutum mai faɗar gaskiya ya karkace ya bar hanya in kuma gane lokacin da munafiki <clears throat> zai faɗi maganar gaskiya domin mutumin da ya saba faɗar gaskiya kuma yana faɗarta cikin harshe cike da hikima da dabara to lokacin da zai faɗi abin da ba gaskiya ba ba lalle ne a gane ba haka nan mutumin da aka san shi munafiki ne to ko gaskiyar ta fito daga bakinsa ba za a fahimce ta ba to ci to ya zan in tantance wannan shine sai ya ce da shi sai ya ce sai ya ce da shi bala haka ne munafiki zai iya faɗar gaskiya mutumin da Allah ya bashi hikima kuma zai iya yin ƙarya ko ya faɗi abin da ba shi ne ba yace kai ijtanib min kalamil hakimil mushtahirat allati yuqalu ma hadhihi duk sanda zaka ji wata magana ta neman shahura ta shuhura ta fito daga bakin mutum mai hikima to ka guje ta kalmar da za a rika cewa wannan kuma daga ina daga ina wato wani baƙon abu wanda musulmi duk ba su san shi ba ya bayyana a bakin wannan ya to ka guji wannan wala yusu yanna kazalika anhu amma kada wannan ya hana ka sauraron da siyar da yake faɗa kuma ka yi aiki da ita ce la'allahu an yuraji'a a tayu shi da kansa Allah subhanahu wata'ala ya sa ya dawo daga kan wannan mummunar maganar da ya faɗa sannan ya ce wata kulu wata laƙal haƙƙa ka karɓi gaskiya idan sami'tahu in ka ji shi fa inna lil haqqi nura gaskiya tana da haske wato gaskiya ba ta bacewa duk sanda mutum ya faɗi gaskiya to gaskiyar nan tana ɗauke da haske komai lagwalgwalewar al'amura da caɓe wasu to haske zai ci gaba da haskawa za a gane shi da hujjarsa da basirarsa wannan shi ne abin da Allah subhanahu wata'ala ya sanya a cikin gaskiya domin gaskiya tana jinginuwa ne da abin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko to haka nan ibn wadda ya fitar a cikin littafinsa daga huzaifa ɗan al-yaman yake cewa ya ma'ashar al-qurra ya ku masu bautar Allah istaqimu ku tsaya kyam akan hanyar madaidaiciya kada ku karkata faqad subiqtum sabqan ba'idan akwai wanda sun muku fintin kau sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kuka kai ga yin ibada da bautar Allah da tsoron Allah ba za ku kai su ba saboda haka ku tsaya akan tafarkin su kada ku karkace wala in akhadtum yaminan aw shimalan laqad dalaltum dalalan ba'idan yace amma in kuka yi dama ko hagu wato kuka karkace hanya turba mai kakkiya to babu shakka kun bace bacewa mai tsanani haka nan abdullahi dan abbas yake cewa alaikum bil istiqama ina muku horo da ku tsaya kyam akan hanya madaidaiciya wal asar ku tsaya akan abin da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa kada ku bar wannan wa iyyakum wattabaddu ku guje wa kirkirar al'amura a addini wanda ba su da asali haka nan ainihin an ruwaito daga abdullahi dan mas'ud kamar da almarwazi ya ruwaito da tabarani da albayhaqi da littafai da dama sun ruwaito daga abdullahi dan mas'ud na cewa ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wato ku bi abin da kuka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabbansa kada ku kirkiri naku an riga an isar muku wato abin da duk kuke bukata a addini akwai shi isasshe ba sai kun kirkiro wasu ba to haka nan za mu ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da dama suna ta magana akan bida'a wanda yake nuna cewa tun a wancan lokaci ba su ainihin zauna ba wajen su ga cewa sun wa ainihin bida'a ragama sun sa mata ainihin wato wegi sun hana ci gaba da yaduwa to amma abin da yake sunnar Allah ce subhanahu wataala kauniya Allah ya riga ya kaddara waɗannan abubuwa za su ta ci gaba ana ƙara nisa da ainihin hasken annabta ana kuma ƙara shiga cikin duhun bida'a. saboda haka al'amura suka yi ta ci gaba a haka suka yi ta caɓewa wanda insha Allah a hudubobinmu na gaba za mu ci gaba da kawo mana irin yadda magabata suka tsaya kai da fata wajen su ga al'ummar musulmi ta tsaya kyan akan koyarwar manzo sallallahu alaihi wa sallama domin nan ne matattaren karfinta nan ne matattaran ci gabanta nan ne matattaran arzikinta matukar dai al'umma za ta tsaya kan wannan to za su ci gaba da samun haɗin kai a tsakaninsu za su ci gaba da samun fahimtar junansu za su ci gaba da samun ƙarfi a cikin tafiyarsu amma matukar suka kauce wa hasken da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bar su a ciki to za su tsinci kansu cikin duhu ne da fagamniya Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana sauki a cikin al'amuranmu ubangiji ya mana jagora zuwa ga abin da ke shiryar mu Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon kauce mata Allah subhanahu wata'ala ya kinsa mana san alqur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da san waɗanda suke san waɗannan al'amura Allah subhanahu wata'ala ka tabbatar da digadigan mu bisa gaskiya har ranar da zamu haɗu da kai abubuwan da suke damun mu a ƙasar nan na tashe-tashen hankula da kashe-kashe da sace-sacen mutane da ƙone-ƙone Allah subhanahu wata'ala ka kawo mana sauƙinsu su Allah ka kawo mana sauƙinsu su Allah muna tawassuli da sunayenka mafi kyau da sifofinka mafi ya ɗaukaka ubangiji ya ubangiji ka kawo mana tanyi ka kawo mana tallafi ka kawo mana agaji daga wannan al'amari da yake damun mu Allah ka yaye mana ba dan halin mu ba Allah ka yaye mana ba dan halin mu ba ubangiji subhanahu wata'ala ka sanya ainihin tausayi a cikin zukatan shugabanninmu Allah ka sanya tausayi a cikin zukatansu Allah ka ɗora hannayensu akan abin da yake maslaha ga al'ummarsu Allah ka yi musu kyakkyawan jagoranci Allah ka haɗa su da masu ba su shawara nagari waɗanda za su nuna musu abin da yake daidai su ƙarfafi su a kansa su nuna musu kuskure kuma su ainihin kautar da su daga kansa ubangiji subhanahu wata'ala hun kuma ya ba mu haƙuri da juriya wajen yi musu biyayya cikin duk abin da bai saba wa Allah ba Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين